ai niyamun jam'u shi shine masu bacci taron mai bacci wani kallibun zata yamini wa ta shimal ko muna jirkita su in sun gaji da kwanciya bangaren dama sai mu jirkita su suna cikin bacci su koma hagu ga bangaren dama zuwa hagu la'alla ta'kul al-ardu luhumahu domin kada ƙasa ta ci naman jikinsu wa kalbuhum basidun zira'ai shi kokarin su yana kwance ya miƙe ƙafafunsa bil wasidi a cikin farfajiyar ku ai bi bina'il kadi cikin farfajiyar ku wa kanu sun kasance idza taqallabu in qalaba in sun ka jirkita kwanciya shi ma karin sai sai ya jirkita wato kaman bidiyo sai su juya gaba ɗaya kamar yan rawa in za su jirkita gaba ɗaya su jirkita in sun jirkita shi ma karin su ya jirkita haka suke kwanci wa huwa mislum shi ma kamar su bin naumi yana bacci wal ya kaza haka nan kuma yana kama da na walki lawi dala'ata alaihi inda za ka leƙa inda suke lawan laita min firara da ka juya da gudu ka basu wala ita da an cika ka ruban tsoro minhum gabe su wato kana hangen su irin yanayin da suke ciki suna ta jirkita kuma ga su bacci suka sai ka tsorata ka tashi ka je ka ce kila aljanna don haka sun ka zauna shekara ɗari uku da ba wanda ya isa inda suke ha aka ha waɗanda suka san su sun kamance da su eh ah, eh shine ru'uban da kasar al-aini wa dummiha ko kace ru'ban ko kuma kace ru'uba eh mana'ahum Allah Allah ya kange su da ru'bi da tsoro min dukhuli ahadin alayhim daga shiga ɗaya inda suke ba mai iya zuwa inda suke ga su ana ganin su ana zuwa ana ba sarki dan kayanin su labari ce kai ku ta mutum su don shi ma ya korata da su bai iya zuwa eh don bai san abin da zai faru ba wa kazalik wa kazalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فأتوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها ذكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا Allah ya ce wa kazalika ai kama fa'alna biyan, kama yadda muka aikata da su ma zakarna abinda muka ambata a wa haka ba a zama muka tashe su daga bakinsu, ai ya kaza muka falkar da su li yata sa'alu mu, don su rinka tambaye junansu a tsakaninsu, an halin wa muddatil game da halinsu da kuma gwargwadon tsawon zamansu a wannan wurin qala qa'ilun minhum wani daga cikin su mai cewa yace kam labistu ni agwar gudun zaman ku anan qalu suka ce labisna yawman aw ba'da yawmin to muna ganin dai mun zauna yini daya ko ku kai bai kai yini ba sashen yini ne ba mu cika yini wurin nan la'annahum dakhalu kafa domin sun shiga kogo inda dulu ishamsi lokacin da rana za ta fito wa bu'isu inda gurubiha an ka tashe su lokacin da rana za ta za ta faɗi fazannu annahu guruba yawmil sai suka yi zaton cewa wannan rana da ta faɗi faɗuwar rana ce ta ranar da sun ka shiga ba su yi tunanin an yi shekaru masu yawa ba sun maƙalin sai sun ka ce mutawakkifi na bi zalika suka tsaya suka ce kai duk a dakata a yanke wannan gardama tun daga kuɗin mu a je gari a samu mana abinci eh a suka ce duk a daina wannan jayayya rabbukumu a'lamu bima labistu ubangijin ku dai yanzu shi yayi kowa sanin zaman da kun kai anan babu azu ahadakum ku aiki ɗayan ku biwa da da waɗannan kuɗi na ku azurfa ku hadihi wannan wadda take hannun ilal madina ta je gari kalu ana cewa inna hal musammat al'an wato wannan gari shine wanda ake kiran shi a yanzu ana ce mai darsus darsus sunan gari bal yanzu to ya duba da waɗannan kuɗi ayyuha an kana ama wanne ne yayi tsalkin abinci ya tsawo muna ai a da'imatul madina cikin abincin gari ahala wanda ya daɗi falyatikum bi rizqin minhu yazo muku da abinci daga wannan kudi ko kuma daga wannan garin wal yataladdam amma in yazo to ya dan sulala haka ya dan shige cikin garin wala yushiran nabikum ahada kai ya sanar da kowa labarin ya dan sulala haka ya sulala ya je ya sau abinci ya hito salim alam bai sanar da kowa ga itakunan ba tunda shi ba kone yanzu kila ba a gane ba eh ya dan kai ya je inda hitila take kila tunda sun tashi da kusan magariba to dare yayi cewa to ya tafi ya bi duhu ya shiga cikin gari ya sau abinci amma kai ya yarda a gane mu ne domin mun baro gari jiya kuma a ji labarin muna nan magana za ta koma danya saboda suna tunanin kila jiya ne sun ka taso to yau kuma gashi ko ko da sahi ne sun ka taso to ga yanzu da daddare eh innahu innahu in yadharu alaikum yarjumu الله يعينكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم دون سمتانا وننجي in ya zaharu alaikum in sun ka gane sun ka cinkaye ku sun ka san ku ne yarjumukum za su jehe ku da duwatsu ay yaqtulukum bir rajul za su kashe ku da jifa da duwatsu aw yu'idukum fi millatihim ko su mayar da ku cikin aqida su wannan addini nasu wanda saboda shi kun kai gudu walan tuflihu ba za ku ci nasara ba idan har in kun koma ma addinin su abada har abada muddin ku a koma cikin wannan karkataccen addini na bauta ma gumaka to ba za ku ci nasara ba wannan duka suna tsammanin dai da safe sun ka hito yanzu ga magariba ta yi na'am وكذلك أرسلنا عليكم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا to bayan an yi wannan sai Allah ya ce wa kazalika awa haka kama ba aznahu kama yadda muka tashe su daga wannan bacci a sai muka tsinkayar da mutanen su alaihim a kansu wato muka sa mutanen gari sun ka gane su ai kaumahu, mutanen su wal sannan da kuma mu'minai lamu don su sani su mutanen su su san anna wa'adallahi haqqun alƙawalin Allah da tashin kiyama gaskiya ne bil ba'ati wato da tashin kiyama haqqun gaskiya ne bi dariqi anna alqadir ala inamatihim wato cewa ta hanyar wanda yake da ikon ya sa su wannan bacci almuddatu tawila lokaci irin wannan mai tsawo sannan wa ifaqatin da kuma tayar da su ala halin bisa ga wannan ala halin bisa ga halin da suke ci bila yuza'in ba wani abinci qadirun ala ihya'il mauta yana da ikon shirayar da matattu duk wanda yake da ikon ya sa yaro yayi bacci shekara ɗari bai tsufa ba rigar da asa ya ga jiki ne bata mutu ba bai ci ba bai sha ba har tsawon shekara ɗari tara to wannan yana da ikon shirayar da wanda ya mutu ya mai sai mutu Wannan anna sa'ata la raiba fiha sannan tashin kiyama babu shakka gare ta sai an yi iz wannan maqulu li akarna iz yatanaza'una yayin da suke jayayya su mu'minai da kafirai ga amran al'amarin su wato suna jayayya al'amarin su bainahum tsakanin su ai amral fitiya su al'amarin wannan samari fil bina'i haulan ga yin gini ai gehe ai a kewaye su da gini fa qalu sai su kahire suka ce ubnu alaihim bunyana ku gina wani gini gehe su wa yansurun wanda zai kare su rabbuhum a'lamu bihim ubangijin su shine mahisani da da suwa qala allazina galabu ala amri waɗanda sun jaya akan al'amarin waɗannan samari sune mu'minai sai sun kace lanar takhizanna alaihim masjida sai mun riki masallaci a nan inda suke ai haulawan giyansu eh, yusalli fihi yusalla fihi wanda ake sallar cikin wa mu ila zalika sai aka zo aka yi wannan masallaci ala babil kadi anan kofar kogon don ya zama ziyarta dan bayan an gane su shikenan sai suka dawo sun kai roƙon Allah sai Allah ya karɓi su sun ka fito shikenan suka koma inda suke inda suke baccin nan bayan an zo gari har an san tarihin su da komi da da ganin wannan kuɗi an ga wannan kuɗi sai an kama mamaki sai aka ce wannan kuɗi an yi su zamanin sarki wani ne to ku mi sunan ku sai aka samu wani tsoho wanda yake yana da shekaru ɗaruruwa ɗari da wani abu ya ce to shi cikin waɗannan yara akwai ƙanan kakan kakansa cikin su ƙanan kakan kakansa shi tsohon wannan tsoho zai ce an ce mai sunan shi wani ya ce ni ne wani to da dai an ka taso ana ta hayaniya kawai sai suka shige cikin kogo sai sun kafa sai kwan sun koma ma'adin su sai aka zo aka ta jayayya ni za a yi sai waɗannan sun ka rinjaya musulmi lokacin an musulunci ya yi ƙanyi garin akwai musulmi akwai kayan to musulmi su an majority sai zuwa karɓi al'amarin suka zo suka gina masallaci a nan bakin kogon don ziyara waɗannan ya hanta don mu ci gaba don أصلاة ويقولون سبعة خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم ربي أعلم بعدتهم إلا قليل ما يعلم ما يعلمهم إلا قليل ولا تماري أيا تو to wai kuluna suna cewa su waɗanda ke jayayya akan al'amarin nasu sai kuluna sanu za su ce ayil mutanaziquna fi iddatil fitiya masu jayayya ga adadin waɗannan samari fi zamanin nabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ay yaqulu ba'dum sajin suna cewa hum salasatun su uku ne rabi'un na hudun su kalbum shine karen su wai na sashe kuma suna cewa hamsatun su biyar ne sadisun na shiddadin su kalbum shine karen su wal qaulani waɗannan maganganu biyu li nasara najrana kiristocin na najrana suke faɗa haka rajaman bil gaibi jiwa gaibi wato jiwa cikin duhu ba san abin da suka waje ba suna yi ne da ka ai zannan suna zato fil gaibi cikin sibil gaibati cikin makuwa anu daga bajin su huwa raji'un ila al-qawlayn wannan ya koma ba duk waɗannan magana da da salasatun rabi'un da kuma khamsatun sadisun ma an gaba ɗaya duk ba gaskiya bane wanda sababu an yi mai nazba alal maquli lahu akan maqulin lahu ai ni zannin zalika saboda suna zaton haka wa yaquluna su ko mu'minai suna cewa sab'atun su bakwai suke wa thaminuhu kaga an sa wawu wadancan duka babu wawu wa thaminuhum na takwas din su kalbuhum shine karen su aljumlatu wannan jumla min al-mubtada wa khabar wato mubtada da labari sifatun sifa ne na sab'a bi ziyadatil wawi da qarin wawu wa thaminuhum wakila an ce takidun wa dalala ala ala sirki ala nusuki sifati bil an ce a wannan takidi ne da kuma dalili akan kuwa sifa ga abin sifaitawa wannan shi a gaskiya na ƙarshe wa wasu al'awwala ne sirfa ta waɗancan na farko bin rajami an ka gaibi duna salim amma na uku ba ce rajaman bil gaibi ba dalilun ana ala annahu marfi cewa shi hujja ne dalili ne akan cewa ita ayyadaddan magana wa sahihu kuma ita a gaskiya Kulka ce rabbi a alam ubangiji na shine mahi sani bi iddatim da adadin yawansu ma ya alamuhum illa qalil ba waɗanda sun ka san yawansu sai kaɗan alamu abbas ana min alqalil dan abba zai ce ina cikin kaɗan ne ni ma na sani su bakwai ne na takwas kai wa ya ambace su ya ya ambata hum sab'a bakwai fala tumari kar ka yi jayayya fihim game da su illa mira'an zahira sai jayayya wadda take bayyananna bima unzila alaik da abinda aka saukan ma wala tastabti fihim minhum ahada kakka sake tambayar ɗaya daga cikin su game da al'amarin waɗannan don an faɗa ma gaskiya shine Allah madaukin sarki ya faɗa ma su bakwai ne na takwas kadan su kakka sake tambayar kuwa an gama magana to nan ya kamata mu tsaya da abinda muka yi cewa za mu fara karatu takwas da kwata mu tashi goma da kwata takwas da kwata goma da kwata saboda akwai sanyi kuma eh, jama'a da dama masu ƙananan yare suna son saurari karatu Allah ya taimake mu nan za mu tsaya sai gobe in Allah ya kai mu na rai za mu tashi inda muka kwana assalamu alaikum ah, kamar yadda na gabatar da takaitaccen bayani game da mukaddimar wannan karatu gobe ma akwai cikon wannan bayani kamin mu so makaratu in Allah yarda sai mu yi salati ga annabi mu yi addu'a dan abin nan kuma cikin addu'an mu akwai wani bawa Allah ya yi abin a zo a gani ya so mu Malam Ibrahim Sulaiman kayan wa'azi gaba ɗaya complete da lasfika da amurbaya da makirfan da komai ya kai mai sadaka saboda Allah ya sa a masallaci inda zai rinka karatu a gida masallacinsa na bakin hanya nan hanya agari hanya fika Allah ya saka mai da alheri kuma Allah shi yawaita mana ire irinsu su yanzu lokaci ya yi sadda za a hidda kuɗi a yi aikin Allah kuma Allah shi biya kuma malamai kada ku yadda ku zama fadawa ku faɗi gaskiya faɗin gaskiya bai kawo ajali kusa ranar mutuwar ka sai ta yi za ka mutu ko ana ruwan bama mai. za ka hita ma kana li nafsin an muta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjalan kuma faɗin gaskiya bai tawaye arziki ba wai sai ka tsaya kayan yi fadanci ka zuki ta malle kake samun abinci ba abincinka an rubuta inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينمو به الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد annabi ya ce ko wani ɗayan ku ana haɗa halitta sai yana cikin cikin mahaifiyarsa da kwana arba'in yana mani kwana arba'in yana jini kwana arba'in yana tsoka sannan a turo mala'ika ya huda masa rai a bashi dama ya rubuta mai kalmomi hudu ya rubuta mai arzikinsa duk abin da za ka yi amfani da shi an rubuta tun kana da cikin ciki da wata hudu a rubuta aikin da za ka yi a rubuta ran da za ka mutu sannan a rubuta maka wuta ko aljanna an riga an gama tun kana cikin ciki kamin ka zan mutum an gama wannan saboda haka ba abin da za ka yi illa kawai ka shirya ran da za a ba ka boca ka za a Allah ya riga ya sa an yi boca kuma ya yi sainin abin da ya rage kawai ka haɗu da tirejara ya biya ka to kuma komi ka yi wa mutane komi ka wa Allah abin nan da an ka rubuta shi Allah ba ba irin wanda ka ka kyauta ne in kai mai lahiya ya ce ya fasa ba ko kahiri ka zama sai an baka wannan abin abin nan da an ka rubuta ma sai ka same shi ko ni kai sai ka same shi sannan ko baka iya wuce shi ko fashi da makami za ka yi to cikin wannan ne za ka samu ƙarshe wata rana in ya zan kaɗe bi rabon da ba naka ba sai a halbe ka a kwashi kayan a yi gaba da su wurin fashi da makami Allah ya kiyaye salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka wannan yunkuri da an kayo na shari'a musulunci Allah duk wanda ya ba wannan shari'a goyon baya Allah ka goya masa baya Allah duk wanda ka taimakawa ga shari'ar musulunci ta tabbata Allah ka tabbatar da shi ka taimake shi Allah duk wanda yake da wani kaikai cikin zuciya ta Allah ka kankare wannan kaikai ka bar zuciya ta sumun lahiya lumi salam alam amin Allah in zuciya ta ba wanda an kai niyyar karkarewa ba ne Allah mun roƙe ka kai mai higaza na gobara Allah kai mai hizgaza na gobara Allah kai waje-waje da al'amarinsa Allah kai waje-waje da al'amarinsa Allah kai mai hizga saƙa gizo-gizo ga guguwa Allah kai mai ɗaukan leda guguwa cikin sararin samaniya Allah ka wace al'amarinsa, Allah ka tarwatsa gidansa, Allah ka wace hankalinsa, Allah ka sa mai juju. Allah ka sa ya zama gili-gili Allah ka mai shi ɗan ta zubai Allah duk arzikin da ya mallaka da duk abin da ya mallaka Allah ka yi ɗaiɗai da shi Allah ka sa ya mutu yana cin ta tsumma a bola Allah ka sa ya mutu da ɗoyewai waje wando ne ya kasa ruhe mai ɗoyewai Allah mun roke ka haka in mata gare matan kirki Allah ka raba shi da su Allah ka raba shi da su in ɗiya gare ubangiji Allah ka raba shi da 'ya'yan nan ka sa su ga hanyar kwarai shi ko ka ingiza shi bakin kuwa da can ya kare Allah muna ka duk wanda ka taimakon shari'ar ka Allah ka taimakai Allah wanda ka son shari'ar ka Allah ka so shi Allah wanda ka kin shari'ar ka Allah ka shiryar da shi in ba mai shiruwa bane Allah ka ƙi shi da kiyayya ka wanda yake babu kiyayya irin ta Allah ka kada ya cikin bala'in ka wanda babu bala'in irinsa Allah ka jefa mai musiba ka wanda babu musiba irinta Allah ka jeho mai tsananin talauci da tsananin wahala da tsananin gigita Allah ka raba shi da basira da tunani da hankali Allah ka raba shi da arziki ka raba shi da mutane Allah ka bar ya sa mutu karkashin kalgo shi kadai ba shi da kowa ba mai dauka sai ya kwana uku a gawa sai bayan tsokoki da da kwari sun ci. Allah ka sa ya yi mutuwar ka yayi a gugun malamai Allah ka sa ya yi mutuwar kare unguwan mallamai Allah ka sa ya mutuwa kare unguwan mallamai Allah wanda ka son shari'a ga Allah ka so shi wanda ka taimakon shari'a ga Allah ka taimakai in mulki gare shi Allah ka tsara mai mulki in gwamna ne Allah ka ba shi shugabancin Najeriya idan kuma Allah ka san bai son shari'a ga kuma Allah ba kai niyyar shirye da shi ba Allah ka raba shi ko ma sanja kai ya sake samu na Najeriya Allah kar ka ba shi ko ma sanja Allah kar ka ba shi ko ma sanja Allah ya sa duk inda ya zauna cikin taron jama'a a wace a bashi shi Allah muna roƙonka ka taimake mu Allah ka taimaki addinin mu Allah ka taimaki shari'a musulunci Allah ka taimaki mallamai Allah ka taimaki yan kasuwa Allah ka taimaki ma'aikatan gwamnati Allah ka taimaki shugabannin gwamnati duk wanda a cikin gwamnatin nan yana ƙoƙarin tabbatar da al'umma su ji sauki su ji daɗi Allah ka taimaka masa wanda ka son ya tara abin duniya shi kaɗai da shi da iyali ne Allah ka hana shi Allah ka hana shi Allah ka jefa mai musibar da bai iya aje kwabo Allah ka jefa mai musibar da bai iya aje kwabo Allah ka kada shi cikin musiba Allah ka raba shi da garin su Allah ka sa ya mutu cikin bakunci Allah muna roƙon ka taimaki addinin mu ka taimaki masu addinin mu ka taimaki masu taimakon addinin mu Allah ka ba mu wadata Allah ka ba ƙasar mu wadata Allah ka ba mu zaman lahiya Allah ka sa shari'ar musulunci ta game dukkan Najeriya awwalan ta game dukkan Afirka baki daya salisan ta game dukkan duniya baki daya Allah ka rinjayar da musulunci akan duk addinin da ba shi ba Allah ka rinjayar da al'umma musulmi akan duk wata al'umma wadda ba ita ba Allah ka dauka addinin musulunci Allah ka dauka mallaman musulunci Allah ka ɗauka ma'aikatan musulunci, Allah ka ɗauka shugabannin musulunci, Allah ka haɗa kan musulmi, Allah ka janye bambanci tsakaninmu, Allah ka kawo mana fahimtar juna, Allah ka kawo mana zaman lahiya, Allah ka baka san mu arziki, Allah ka baka san mu rinjaye, Allah ka sa mu rinjaye dukkan al'ummomin duniya. tana a Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban Rabbana a tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bihi wa عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته شيء قبل tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci na juma'a na garin fatusku a cikin wata mai alfarma watan ramadan yau muna rana ta biyu ga wata na ramadan a jiya mun yi mukaddima game da wannan karatu na wannan shekara to ina jin akwai maganganu waɗanda aka sa a yau a rediyon bbc maganar gwamnan jihar yobe wanda ya yi ina tsammanin za su tayar mu mutane da hankali amma babu tashin hankali wannan magana an yi ta da shi a abuja lokacin da sun ka zo convention na app ta yi wannan magana bayan sun dawo mu kuma muka je mai da kokon mu na shari'a, musulunci kuma ya amince kuma ya ce ba ma wai za a yi ba an ma yi wannan shi an magana amma wannan to kana ce irin ta 'yan gidan rediyo saboda haka bari su tsokane su ji shin yana nan kan bakansa wancan tsohon alkawali ko ya tayar saboda haka yanzu jama'a suna sauraren su ji raddin da gwamna zai yi akan wannan magana wanda an kasa yau amma maganar gwamna tana nan akan abin da ya gaya muna lokacin da mun ka ziyarce shi a gidan gwamnatin yau ina so ku sani ba wai an yi wannan hira da shi bayan mun dawo da yobe ba an yi wannan hira kamin mu je yobe a abuja an kai magana da shi saboda haka jiya wanda duk ya dibi network ya ga ba'adin wannan jawabi a lokacin da an ka gama zaɓe na app na ciyaman na ƙasa to a cikin wannan jawabin ne ya yi hira da waɗannan 'yan jarida 'yan gidan rediyo da bbc saura da ni yanzu ba mu ne masu cewa eh ko a'a ba magana ta rage tsakanin shi da 'yan gidan rediyon bbc mu dai muna nan kan alkawalin da ya gaya muna dattijo ɗan dattijo mutumin kirki bai magana biyu ya tabbatar muna ya amince da za a yi shari'a musulunci a yau ba ma za a yi ba ya tabbatar muna an ma yi wannan shi a jawabin da ya yi muna lokacin da mawa kai mai ziyara a damaturu mu a kai mai ainihin proposal ɗinmu da mun kai na maganar shari'ar musulunci da hujjoji daga alkur'ani da hadisi da yawan musulmi yobe sannan da damar da constitution na ƙasa ya bayar ga ai wannan shari'a a yobe kuma ina so jama'an musulmi ku sani yin shari'ar musulunci a yobe ba magana ce ta yarda gwamna ko rashin yardarsa ba ya hi ƙarfin gwamna in bai iya wa shi kauce idan gwamna bai iya jagora a yi shari'a musulunci to ya sauka dama mu muka zaɓe shi in bai biya mana bukata sai mu saukar da shi mu naɗa wanda zai biya mana bukata a yi mutanen jihar kano jiya da shekaran jiya an sa bayanin da sun kai mallaman jihar kano gaba ɗaya sun yi ittifaki ko gwamna shi yarda ko kashi yarda 'yan majalisa ko su yarda ko kasa yarda jihar kano musulma ce ko musulunci za ta yi daɗa ya rage namu ko mu bi sawunsu ko kuma mu bi sawun jihar imo ko mu bi sawun jihar kano ko mu bi sawun jihar anambra to da haka ba magana ce ta yardar gwamna ko rashin yardar gwamna ba kuma in allah ya yarda za mu nuna ma gwamnan muna son shari'a musulunci a wannan jiha kuma za a yi da ikon Allah ba da ikon gwamna ba da ikon Allah ba da ikon gwamna ba da ikon Allah ba da ikon gwamna ba to za a yi shari'a musulunci a yobe sitin in Allah ya yarda insha Allah saboda haka yawan jita-jita da mutane ke bazawa cikin gari bai kamata mu karya kanmu da kanmu ba mu muna nan akan bakanmu mu musulmi ne kuma shari'ar musulunci muka so kuma ita za a yi wanda muke tsoron ya ce ba a yi ya ce a yi ne shugaban ƙasa da ministan shari'a na ƙasa shi muke tsoron ya yi mana gardama shugaban ƙasa ba musulmi ba ne ya ce a yi shari'a ministan shari'a ba musulmi ba ne ya ce a yi shari'a to kai gwamna kai da an musulmi a hujjar ka da ba a yi ka faɗa mana hujjar ka ta ba a yi ko kuma ku yan majalisa waɗanda mutanen yobe sun zaɓa ni an hujja ku ta ba ai kahiri ya yarda a shari'a musulunci ko ko sun kuka ku nuna mana cewa ashe tun tahiyar turawa ku musulmi ku ne kun ka hana ai shari'a musulunci amma kun ka kuna cutar kahirar Najeriya muna son dogon bayani ko dai ku tabbatar muna cewa ai shari'an nan ku abba ku sonta tun tahiyar turawa sun ba da dama ai shari'a musulunci tunda sun gama mallakar musun tahiyar su to ku musulmi ku ne kun kai tsaye kun ce ba su amma sai kun kalabe da kahirrai. shi yasa da duk ake bayani sai a ce to ai ba mu dai muke ba kuma wanda zai faɗi wannan magana mai sallah ne alhaji ya magana ce to ai kasan na ya kamata a lura ba mu dai muke ba to kai da wa kahirin Najeriya bai taɓa tunanin cewa yana zaune shi da wani musulmi a kasan nan ba duk abin da zai na addininsa ba ruwa ne ko da musulmi ko babu shi ba a yi mai in ba a yi mai ba a yi tashi hankali a haka suke to ashe kenan mun gano yanzu musulmi su ne adda makarkashiyar kaɗai to tunda mun gane kun yi kasa kun yi kaɗan Eh Allah ya yarda Allah ya sa mu gane da mu fahimci abin da Allah ka nuhi da mu mu sani cewa shari'atuna siyasatuna siyasatuna hiya shari'atuna wa siyasatuna wa shari'atuna hiya dinuna Allahu siyasar mu ita ce shari'ar mu shari'ar mu ita siyasar mu da shari'ar mu da siyasar mu ita ce addinin mu لا شريعة بلا سياسة ولا سياسة بلا شريعة ولا سياسة ولا شريعة بلا دين ولا دين بلا سياسة بلا شريعة باب شريعة إن باب الدين باب الدين إن باب شريعة باب سياسة إن باب شريعة باب شريعة إن باب سياسة تصوم أكو دا أكو ga siyasa ga shari'a ga addini duk muna da su in ko ba haka ba to ta ɗanyace ta koma sabuwa a kashi a kashi a sake rabu Allah ya sa mu gani ina fata mu sani muna cikin wani wata mai daraja muna cikin watan da in musulmi ya yi addu'a Allah zai karba shin ne muka jira da miyagun mutane mu yi musu addu'a Allah ya shirye da su mu ba su kwana goma kwana goma na farko mu yi musu addu'a Allah ya shirye da su idan an ka kwana goma mun kai muna addu'a ba mu ga canji ba mu yi addu'a Allah ya kauda mu da su da kawo musu waɗanda za a yi shirye a sauran kwana ashirin ya magana da kowane musulmi na miji, da kowace musulma mace da kowane yaro da kowane tsoho da kowace tsohuwa ba mu da wata manufa tsakanin mu da Allah illa mu tsaye da dokokin Allah a bayan kasa mu rayu da musulunci mu mutu da musulunci to mu tsaya mu yi addu'a sanda duk zaka yi buɗe baki ka yi addu'a waɗannan shugabanni idan Allah ka yi ni alheri da su ka yi ni shirye da su Allah ka shirye da su mu ba su nota kwana goma bayan kwana goma mu juye bayan garkuwa mu kawo baka addu'a ba mu tsoron kowa da mai mai maka addu'a Allahu in gidan yari gare ya cika mu da gidan yari can ma Allah ya karɓa addu'a can gidan yari don addu'a gidan yari ba ta faɗuwa ƙasa, mu yi addu'a eh an kama mu a kai mu gidan yari mu je can mu yi itikafi mu je gidan gidan yari masallaci ne wuri itikafi annabi yusuf alaihi salamu annabi Allah ne manzo Allah ne ya zauna gidan yari saboda haka babu magana tsoro ba magana jada ba kuma ba rashin kunya ba ce mutunci Abin da muke bukata shari'a musulunci gwamnatin ƙasa ta yarda a shari'ar musulunci kahirrai manya na Najeriya sun yarda a shari'ar musulunci constitution ya bude mako shari'ar musulunci babban kofa inda zai shiga ko taba dangarma ba zai yi ba da zama da haka wani musulmi ya zo yana jaja da baya kan mugun jaki ba mu yadda ba ba mu yadda ba in kai tutu muna da gora za mu tike ga gado ya ba mu ci gaba a bayan mun gabatar da jawabi jiya akan kissa ta ashabul kahfi wadda yake kamar yadda nake muku yahudawa yan sari ka roƙe su ne suka zo suka turo kahirai ko kuma suka turo mushrikai da suwa annabi irin waɗannan tambayoyi su tambaye shi game da ashabul kahfi in annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi Allah ne zai bada labari in ko ba annabi Allah bane to zai yi wato ya shiru ya kasa bada amsa idan bai bada amsa ba to ba annabi Allah ba to annabi ya bada amsa game da wannan sannan wannan kisa ta ashabul kahfi ta zama dankwahe ga kahirran makka waɗanda ba su yarda a tashi alkiyama ba wanda adda ikon ya sa mutum ya yi bacci na shekara ɗari uku da tara bai canza ba daga kurciya ta riga ta bata mutu ba bai rame ba bai ƙara tsawo ba bai ƙara ƙiba ba to yana da ikon ya kashe mutum ya sake rayar da shi ya komo mutum kamar yadda yake wannan aya ce mai nuna haka sannan kuma a cikin sauran ƙarashin bayani wanda ya rage na ashabul kafi akwai sauran aya biyu wanda su kuma suna nuna musulmi kullun al'amarinsa ya kasance tare da Allah duk abin da za ka yi ka ce insha Allah kar ka ban ma kanka indi kamar yadda abu ga Allah kamar yadda iko ga Allah kamar yadda ilimi ga Allah kamar yadda can wajen adadin ashabul kafi an yi magana Allah shi ya san yawansu a wajen zaman da sun kai Allah ya ce shi ne mahi sani da gwargwadon zaman da sun kai to wannan sauran bayani zai ba mu labari ko musulmi kullum ya yi kwanashin din ko magana za ka yi ka ce sha Allah to mu je karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تمار فيهم إلا كما ظاهرا ولا تسعد فيهم منهم أحدا Allah ya ce fala tumari kar yi gardama ko kakayi ka jayayya fihim game da ashabul kahfi kar ka yi jayayya da kowa illa bira'an zahira sai jayayya wadda take bayyananna wadda take bayyanar da abin da ake nufi shine kayi jayayya da abin da aka sauka gare ka na alqur'ani wala tasabti ahada kuma kakka tambayi daya minhum daga cikin su ahlul kitabi fihim game da waɗannan ashabul kafi wato kakka sake tambaya duk wani bai hude domin Allah ya yi ma bayani na ayoyin da ya saukan ma bayani mai gamsarwa wanda bai bukatar ƙari akan abin da an ka sanar da kai na'am ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله وذكر ربك إذا نسيت وقل عسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato su yahudawa da an madina su ne suka tashi suka je suka samu kahiran makka sai suka ce ma kahiran makka ku zo kuwa annabi tambaya tambaye shi game da ashabul kafi to sai suka taso sun ka zo suka tambaye annabi game da labarin ahlul kafi sai annabi ya ce musu gobe zan ba ku labari amma a cikin magana sa bai ce insha Allah ba to sai abin ya ɗauki jinkiri bayani bai zo mai daga Allah ba har aka kwana goma sha biyar yana jiran sakon Allah sannan Allah ya saukar da aya da bayanin ashabul kahfi baki ɗaya sannan kuma ya ce masa wala ta kulan na lishe kar ka faɗa ko ka ce game da wani abu wato ko wani iri ne ka ce inni fa'ilun zalika gadan ni zan aikata wannan abin gobe wato ana nuhin nan gaba na zamani illa an sha Allah sai dai ka ce sai in Allah ya so zan yi abu kaza gobe in sha Allah ai illa mutanabbisan bi mashi'ati Allah ta'ala sai kana cuɗanye da ambatar mashi'a ta Allah wato sai ka sa in sha Allah ciki bi an ta kula in sha Allah sannan ka ce in sha Allah sannan idan haka yi magana kuma baka ce in sha Allah ba dan yana yiwa ka dan kamanta wazkur rabbaka idza nasita to ka ambaci ubangijinka ibnu abbas ya ce in kai yi magana kan mance ka ce insha Allah to in ka tuna ko da bayan shekara guda ka ce insha Allah wannan shi a sunnan magana tsakanin musulmi da Allah amma kuma wannan in ka komo bangaren hakamu na fiqihu ko na hadisin ne ko na fuqaha ne idan mutum ya ce wallahi to sai ya zan bai ce insha Allah ba a nan cikin majalisa ko ko yana nan amma ya ɗauki lokaci ya kami ya ce insha Allah sannan in yace insha Allah ba ta umani ka yin kafara ga wannan abin da ce in bai ba wato ba ta hada yanzu amma in ka ce insha Allah sai tari ya kama ka <coughs> kai ta yin tarin baka yanke ba awa daya sannan da tari ya tsaya ka ce insha Allah akan maganar baya to wannan yayi amfani ko da baka aikata wannan abin ba to nan insha Allah ta yi amfani amma idan ka rantse wallahi zan yi abu kaza ka ce insha Allah to ko baka yi ba babu kafara akan ka amma kuma kada ka ɗauki insha Allah ta zama mana ƙarya da yake ka san an ce in mutum ya ce wallahi insha Allah in bai yi ba ba lahi to ka san ƙarya kake yi ba wai kana niyya yi ba ka ce wallahi wa da zan yi ma kaza insha Allah amma wai kana da ka kara insha Allah kai mai ƙarya to wannan la ya tuzu laka ala maqamikal muslim to bai kamata ba bai halatta gare ka ba a ka na musulmi saboda haka insha Allah tana amfani in ka ce wallahi zan yi abu kaza sha Allah ko ko wallahi ba zan yi kaza ba sha Allah amma kana da niyyar yi ko ko baka da niyyar yi sannan ka duba ka ga wani dalili na kai ko ko dalili na kakka yi ya zo sai zan ba kai ba to babu ka fara akan ka saboda sha Allah da nan da kace to amma in a cikin magana dai sai ya zan ka ce za ka yi abu kaza sai kuma ka baka ce sha Allah ba sai ka tuna bayan lokaci mai tsawo to ka ce insha Allah ko da an shekara a wa riwaya da Abbas an gane ko to wannan yana daga cikin sunnar wato musulunci ga matsayin musulmi ai idza nasita taqlid wa ta'liq idan kan mance rataya wato wannan magana da ka ce insha Allah to lokacin duk da ka tuna kana iya ambata wannan ba da misyani bayan kamance ka zikiri hama alƙauli kamar sanda za ka ambace ta lokacin da ka yi magana ƙalar Hassan, Hassan ya ce wa gairu da waninsa ma da mafil majalisi muddin kana nan cikin majalisa ko ta rantsuwar ce in dai baka tahi da nan in kai in ka ce insha Allah ta yi amfani wa qul ka ce asa an yi hadiya ni rabbi ina sa ran ubangiji na ya shiryar da ni li aqrab ruhman kamar kusancin rahama min arshadan wato bai kusanci ka shirya min haza daga wannan ay min khabari ahli al-kahf daga labarin nan ahli al-kahf dilalati ala nubuwati ga nuna cewa lalle ni annabi hidayatan wa qarfa ala Allah zalika kuma Allah ya aikata mai wannan na'am qul illahu a'lamu bima labisu wa bi kafin salasa Walabi ولبثوا في kafin sun zauna a cikin wannan kogo nasu salasa mi'atin sinin wato shekaru 300 uku wannan na adafa bayani wato adafi ne na bayani na salasa atin gashi ɗari uku wa su nuna salasa a waɗannan shekaru 300 uku inda ahlul kitabi a wurin su yahudawa shamsiya su ne wato watannin janawari shekarar janawari wata zirul kamariya alaiha su kuma watannin wato muharram safar zuwa ƙarshe su ko sun ƙara inda al'arab a wurin laraba sun ƙara a sini shekaru tara faƙa zukira a ambace su fi ƙaulihi inda Allah ya ce wa zadu tis'a sun ka ƙara tara ai tis'a sini shekara tara fasala su ne ata shamsiya wato su wannan ɗari uku na shamsiya sannan a wata tsibin kamariya sannan tara kuma wato da aka ƙara sun kama ɗari uku da tara sun zama watannin wato watannin larabawa watan da aka gani wanda ya tsaya shekaran jiya ƙulillahu ƙulillahu a'lamu bima labisu na'am lahu ghaibu samawati wal ard mm-hmm. abasir bihi wa asmi' ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قل كتي الله أعلم بما لبسوا الله شيني مهي سني دا gwargwadon zaman da sun kai shi ya yi sani min man ikhtalafu daga wanda suka yi sabani fihi ga gwargwadon zaman wa ma taqaddama zikiru shine abin da ambaton sa ya gabata can baya lahu ghaibus samawati wal ardh wato sanin gaibin sammai da sanin gaibin da a cikin ƙasa duk ya tabbata ga Allah ilmu sanin sai ya tabbata ga Allah absir bi wannan ta'ajjub menene mahi basira wato mahi ganewar Allah ma'ana wane ne yake Allah ilmi babu wato wannan ai billahi min siga ta ta'ajjub wannan yana cikin siga ta ta'ajjub wa asmi bihi kuma wane ne wai Allah ji babu shi shi ma zale bi ma'ana ma absarahu huwa ma asma'u waye mai gane wasu waye mai jinsa wa huma ala jihatil majazi wannan sun zo bisa ga siga ta majazi wal murad abin bihi annahu ta'ala la yajibu an basarihi wa sam'ihi shay'a abin bihi shi Allah babu abin da yake fakuwa daga ganinsa da jinsa komi Allah na ganinsa komi kuma Allah na jinsa ma lahum bihi min duni min wali ba su da wani wato wali kuma bayan Allah ai su mutanen sama da mutanen ƙasa ba su da wani waliyi mai kula da su ba ce Allah wanda yake taimakon su wala yashriku ahadan kuma Allah bai hada tarayya da ɗaya ba fi hukumi cikin hukuncinsa li'annahu ganiyyu an shariki domin Allah mawadaci ne daga barin abokin tarayya saboda haka Allah yana ganin kowa yana jin kowa yana da iko akan kowa yana da mulki akan kowa don haka ba sai ya buƙaci wani ba saƙo ne zuwa ga dukkan musulmi wanda ya kalma shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka karanta nan zaka ka sallamu baddila li kalimatin babu mai iya canza kalmomin Allah yadda Allah ya saukar da kalmominsa to ba su canzawa walan da da multahada ko ba ka samu wata malaba ko wurin kaucewa min duniya koma bayan Allah duk tsullace tsullacen ka in ka gama tumaye tumayen ka zaka tuma ka faɗi gaba ga Allah kuma sai da sai yadda yayi da kai eh ai malja'a malama dan haka shi musulmi in ya sheka da gudu don ya tsere in yana son ya tsere ma Allah to ya tasar ma Allah la malja min Allah illa ilayhi ba malaba ba inda zaka sheka ka tsere ka lade ma Allah sai dai kai gaba kai waje rai kamar yaro ne in uwa ce ta tashi bugu ne kuma ya hi ta shi gudu to in yana son kanta buga ya yo maza maza ya faɗa tsakanin ƙawawun ta ya to ita da kanta da yayi haka zai ta tausaya mai kuma zai kaga tayar da kare ta koma tana lallashi ne to haka Allah yake in kace za ka yi gudu ina za ka ina za ka ba Allah ba mala'ikan Allah ma baka iya kere na karanta cikin wata kissa Allah madaukin sarki ya tura mala'ika a zara'ilu ya ce je ya karɓo mai ran wani mutum amma ya karɓo mai nan iyakar duniya iyakar duniya kuma yana gida dai sai ya zo ya zauna gaba gare shi ya zo mai da sura mutum sai ya ji tsoro nai sai ya tashi ya shiga gida ya yi alwala ya yi sallah raka a ce Allah ina roƙonka Allah ka ɗauke ni daga garin nan ka kai ni iyakar duniya don in ban ganin wannan mutum shikenan sai Allah ya turo wani mala'ika kuma sai ya dauke shi fiu can inda ya sauka yana sauka sai ga hannun wannan mala'ika ya ɗebe rai ya fagagga ciki ce ya kai ma Allah ran kaga yayi gudu don ya je to dama Allah ya ce a karɓo mai ran can can za a karɓo mai ran kuma gashi gida ne shi mala'ika ya sa Allahu qadiru ala kulli shay to gudun da yayi mala'ika ya dauke wanda mala'ika yayi duk wani abu wanda an kai mai gudu mai sauri bai kai saurin mala'ika ba dan mala'ika akwai mala'ikan da in ya ɗauki kawace daga kudanci arewacin duniya kawace guda in ya ɗauke ta zai aza ta can kudancin duniya duk duniya gaba ɗaya bata wuce tako ɗaya guda ba duk duniya gaba ɗaya bata wuce tako ɗaya guda ba akwai wata kissa wadda take nuna mala'ika ya nemi ya zo cikin ƙasa ya bauta ma Allah nan cikin ƙasa yadda bani Adam ke bauta saboda falalar da ya ga Allah ya ba bani Adam sai Allah ya ce mai tota tahi sai ya miƙo kafa guda sai ta ruhe duniya babu inda zai shigo da ya miƙo kafa sai ta dade bakin duniya ka miƙa kafa ya zan kafa ta ki shiga cikin rijiyar da sauran jikin ina za ya to kamar haka yawa duniya duniya da ya miƙo ba shi kafa sai ta mamaye duk duniya gaba ɗaya ba inda zai shiga kafa ta ki shiga to ya zai idan ta biyu za ta shigo balle sauran jikin ya taho to Allah shi adda wannan to saboda haka shi Allah in kana son ka tsere ma azaba Allah ko kana son ka tsere ma wata wahala ta Allah to ba wurin gudu zai kai wurin to ya za ka yi wurin sa shine ka bi dokokin yadda yake kai kai kamar yadda nake muku bayani jiya ku lura da gwamnati ta yi ta kashe kuɗi an yi training sojoji an yi training yan sanda an yi training custom an yi training immigration an yi training ff an yi training cid an ka dawo duk wannan tabbuwaye an ka zo an ka kawo ndla an kai training din su an ka kashe makudan kuɗi inda za a ɗauko ma fayil ɗin kuɗaɗen da aka kashe wajen training wannan sai ka ce duk inda ba a yi su ba an ka komo an ka ce mutanen Najeriya kowa ya faɗi abin da yake so za a ba kowa kuɗin da yake so kowa ya ci abinci a zauna lafiya to amma duk ba ne maganin ba ba magani illa a komo a nemi shawarar wanda ya yi mutane a nemi shawarar wanda ya yi mutane idan kana da mota sai motar nan ta rikice kakkai wurin ka sun ka rasa da za su yi da ita to eh akwai lambar telefon na kamfanin da ya yi motar sai ka buga ma babban manaja na kamfanin kai motar nan da na saye gare ku ta rikice ya za a yi ɗayan biyu ko dai su turo ma makanike daga can wanda ya wanda ya dan makeran na ne ya zo gyara ma kayan ko ko su ce dawo da ita mu gyara maka to Allah madaukin sarki ya yi manual na mutum saboda haka in kana so ka san yadda za a yi duniya ta zauna lahiya? in kana so ka san yadda za a yi kowa da kowa ya samu haƙƙinsa a zauna lahiya to ka komo ka bi wannan manuel na Allah wanda ya yi ma ɗan adam ana komawa garai to za a samu solution kuma solution last last solution na ƙarshe wanda da garai ba a neman wani kuma an gama amma dubarun ka ba su yadda kai ina ji shekara biyu ko uku da sun kauce na muku bayanin wani basala ke wanda an ka naɗa an naɗa shi sarauta musulmi ne saboda haka da sahe bayan an yi bukin sarauta da sahe ko da ya to sai ya tarar da ɓarawo ko ga gida ne mu za a wannan walakanci muna hawa sarauta kuma a kama sata ku je ku kashe shi an ka ce an kashe farawo gobe ta yi da safe ko da ya hito sai ga biyu an kama biyu ya ce a je a kashe an ka kashe biyu gobe ta yi ko da ya hito sai ga barayi hudu sai ya ce kai a bi domin mallamai an ka nemo mallamai ce shi ni a hukuncin barawo an ka ce a yanke hannu ya ce to a je a yanke musu hannu da an ka yanke musu hannu sai da aka shekara guda ba a sake kama barawo ba ba a sake kamawa ba sannan ka duba a yau rayuwar da muke yi ko ma ka tambayi tarihi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallam aya ta sauka annabi ya yi hukunci da alkur'ani game da barawo shekara goma abubakar ya yi shekara biyu da wata bakwai na umar ya shekara goma da watanni na usmanu ya shekara goma sha da watanni in ka tattara na ali ya shekara hudu da wata biyar Hassan ya yi eh, da wata shidda Hassan ya yi wata shidda su a shekara wato arba'in da shekarun manzon Allah da na abubakar da na umar da na usmanu da na aliyu da watannin Hassan shekara arba'in amma duk duniya ɓarawo shidda an ka yanke ma hannu duk duniya ɓarawo shidda an ka yanke ma hannu to ko nan yanzu gidan yarin fituskun tsakanin wanga na cikin gari da wancan akwai ɓarayi sun hiɗa yi. inda za a hito da su gobe a yanke musu hannu sun ishi karamar hukumar nan gere da karamar hukumar fatarku sun ishe su jidali da na har shekara goma kafin su mutu to me ya kawo barawun tsarin da aka bi shi ya kawo sata ba wai sata ga zaka zaka duba ga ba su gadi sata ba duk barawun da ka kama yanzu in ka bincika zaka tarar da uba ne ba barawo bane duk cikin zuriya su babu barawo cikin zuriya uwa ce babu barawo cikin zuriya uban shi babu barawo amma wa ya sashi sata tsarin mulkin zalunci tsarin mulki na zalunci shi ya mai da su barayi siyasa ta azzalumai ita ta sa su barayi amma da za a dawo a yi adalci ina za a samu barawo ya jama'a cikin ku ba wanda ya saurari sinadari na yau game da gwamnatin zamara ba ku ji ba ƙaramin hukuma guda ta tsaye ta gina makaranta ɗaiɗaiɗai ta islamiyya guda talatin ta gina asibiti ƙaramin asibiti tashan magani guda talatin da ɗaya an gina masallatan juma'a sama da goma sha an bayar da kaya na taimakon masallatai waɗanda sun ka lalace da makarantun islamiyya kayan aiki na miliyan biyar ƙaramar hukuma to in ƙaramar hukuma guda ta inda ake shari'ar musulunci ta yi wannan aiki me kuke jin ita gwamnatin jihar za ta yi wannan shi inda duk aka karantar da mutane suka fahimci addininsu an ka tsaye musu da adalci ba ka samun barawo cikin wayannan mutane ba ka samun ɗan iska cikinsu ba ka samun zaman kashe wando cikinsu ba ka samun sakare cikinsu ba ka samun samna cikinsu kowa zai zama ɗan ƙwarai ɗan kirki kowa zai zama dattijan ƙwarai da matan gidan ƙwarai sai ana so a komo ga Allah a zauna lahiya in ko ba a dawo ba to za a kai inda kowa zai a zai yi kowa kamar yadda gwamnati ta kasa yan banga sun ka tattala nan gaba ba san wanda zai dauka ba yana yi wa yan area boys nan gaba su rike gwamnati yan area boys a ce to abin ya yi karhin yan banka ya yi karhin yan sanda ya yi karhin soja a ce ina yan area boys ku zo ku a daidai da zamani su to su buge na bugewa su yanke na yankewa su ɗamre na ɗamrewa ba mutunci to Allah ya taimake mu ba a samun malaba ga Allah sai dai zuwa ga Allah نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعيدون وجهه ولا تدع عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان أمره فردا الله أكبر to kuma ga abin da tsarin musulunci ya bambanta da tsarin kowa tsarin musulunci da talaka da mai iko duk ya su kullum sawa amama shari'a wa amama Allah da talaka da mai iko da mai kuɗi da mara kuɗi duk gaba ɗaya daidai suke a wurin Allah daidai suke ga shari'a Allah ba wanda ya wani Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wazbir nafsaka ka hankurtar da kanka ka rike kanka ka zauna ma alladina yad'una rabbahum tare da waɗannan da ke kiran ubangijin su bil wal ashi da sahe da marice bi ibadatin da bautar su yuriduna wajha suna neman yarda Allah da bautar da suke wa Allah la shay'an min aradid dunya ba suna buƙatar wani abu na kaddarorin duniya ba suwaye ƙaumul fukara su ne talakawa wala ta adu aina ka an kada idon ka tsallake su kada ka ɗora kallon a gani ya manta da fukara a'a wanda duk yake yana son Allah to shi annaka wanda yake mustaganan bi malihi wanda ya wadata da dukiya ta au bi mulkihi au bi nasbihi la alayka wala lahu ba ruwanka da shi da haka wanda yake ya ɗauki kai ne shine wani ko shine babban gari ko shine kaza yana girman kai Allah ya ce ma annabi ba ruwan kaji abokan tahiyarka su ne waɗannan talaka wanda sun ka yarda da Allah sun ka yarda da mazon Allah sababiyar wannan aya akwai waɗansu manya-manyan kahirrai suna son su musulunta amma suna kyamar talakawa sai suka tawo wurin manzon Allah sun ka ce to ya rasulullah mu muna so mu zo wurinka amma akwai abu biyu waɗanda ka damu akwai wasu talakawa irin su Salman al-Farisi irin su Ammar ibn Yasiri irin su Khabbab al-Arakki irin su Abdullahi dan Mas'udu waɗanda yake suna sayari da rigar gashi sun yi wata shidda ba su wanke ba tana wari to ba musu mun saka manyan riguna mun zuba turare mu to muna jin kamshin aure gashin awaki a jikin a jikin su wannan shine abu na ɗaya wanda ke damu abu na biyu mu manyan mutane ne ba mu saba mu faɗe magana a ce ƙarya mu kai ba su ko waɗannan mutane da an tare da kai ba a ƙarya su kyale to muna so mu zo mu zauna majalisar ka mu yi magana su yi muna rashin kunya to da zai yiwu ka raba muna majalisa ka yanke ranar da za mu zauna da kai mu kaɗai su kuma su taho su rana su kare abin da za su annabi ya ce haka bai yi ba suka ce to mun yarda mu zo mu zauna tare da kai ka aje su baya gare ka mu ka aje mu gaba gare ka zan muna kallon ka su ko suna kallon bayan wuyanka to sai annabi ya ka to ai in suna in suna zaune irin wannan zama yana yiwuwa tun da abin da nika faɗi suna ji kuma sun san nawa ne sun yi imani da ni kila cikin ransa yayi wannan tunanin Allah ya ce ba yadda da wannan ra'ayi ba Allah ya ce ma annabi kai hankuri da zama da waɗannan da ke kiran ubangiji su su da yamma suna neman yarda Allah kuma kada ido ka ta tsallake su tsaya nan gare su sun isa waɗancan masu kattar riguna da sauransu rabu da su su ta tafiya Allah ya kai su inda za su kun ga anan ya nuna musulunci shine addinin da zai iya tahiyar da kowa ba tare da wani ya walakanta ba kadiba yanzu a masallaci komi mu ɗauka misali a ce gwamna ya zo nan masallaci zai yi sallar juma'a saboda yana gwamna ya diba ya ga ai duk jihar nan babu kamata sai ya riga ya liman kabbara harama yana da sallah ko ko a zo sallama sai ya riga liman sallama saboda yana gwamna akwai sallah dai dole addinin musulunci ya koya mana da'a dole gwamna ya hankuri sai liman ya gama kabbara sannan ya daga hannunsa sai ya sallame ya ji ya gama sallama sannan ya sallama to idan ba nan ba biyu din nan sai ya tsallake ce to waɗannan tun da yansu an yi sallah ta ɓaci to sai ya riga liman ruku'i ko ya riga liman sujada mi yayi haram yayi haram idan sun kai shi da liman yayi makaruhi saboda haka in yana so ya samu cikakken lada sai ya bari duk abin da zai sai liman ya yi sannan yi sannan kuma abu na biyu sahun gaba da sahu mai bi masa annabi ya ce in za a yi sallah a ɗibi waɗanda za su zama asistan na liman wato su zauna kusa da liman don ko da liman ya kasa to duk wanda ya miƙa hannu baya ya jawo ya yana iya tsaya makuhin liman ko ga ba ko ga sallah ya san kabli ya san ba amma ban da wannan wurin in ka shigo masallaci da wanda ya shekara hamsin yana musulunci da wanda ya musulunta ɗazu ya yi wanka ya shigo masallaci inda duka samu zamna babu cewa in ka tahi in ka zauna can ba wurin ka bane za a tashi a ce kai kuma can baya babu wannan banda wannan wurin da annabi yake cewa liya liya ni minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda suke balagaggu masu hankali su yo kusa da ni ko waɗanda a bayan ku su koyi da to ban da wannan in ka shigo masallaci duk inda ka zauna duk ɗaya amma yanzu a coci in ka zo coci akwai wurin zaman masu kuɗi akwai wurin zaman manyan ma'aikata akwai wurin zaman kirif da hula kowa da inda zai zauna akwai ma wasu ba su shiga cikin cocin da waje suke tsaye karkashin inuwa in ana addu'a sai dai su rihe ido su soke kai kasa har a tashi da nan kuma su yi waje ba za abin da an kai ba sai dai akwai lasifika to addinin mu ba haka yake ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune yana karantarwa sai wani kahiri wanda annabi ka sha'awar ya musulunta sai ya zo yana magana da annabi sai ga wani makaho abdullahi um, dan ummi makatum makaho ne ya musulunta ya zo yana ta ya rasulullah allimni ma allamaka allah ya rasulullah allimni ma allamaka allah ya rasulullah allimni ma allamaka Allah ya manzo Allah ka koya min abin da Allah ya karantar da kai to shi makaho ne bai san wanda an gaban annabi ba shin jama'a wasu waye an gaba ga manzo Allah bai sani ba tun da bai gani shi ko manzo Allah ya yana kyamar yanke magana da wanga kahiri kai ya ji haushi ya tashi ya tafi a don annabi yana son kowa ya musulunta sai annabi ya dan kyale shi haka ba a tashi ba sai Allah ya saukar da abasa wa walla. an ja ja'ahu al'ama وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت عنه تلهى وأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحب مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة الله يسوك الدعاية cewa ya ɗaure fuska ya ba da baya wai don makaho ya taho inda yake Allah yake gaya ma annabi haka ya damre huska ya gince huska ya juya baya wai don makaho ya taho wurinsa to wa sanar da kai ko shi wannan makahon mai son ya tsalkaka ne ko ko wa'azin da kakai ta amfane shi ya samu ci gaba amma wanda yake ya wadata da dukiya ta yana ganin shi wane ne kai ko kana karkata zuwa gare shi ni ruwanka dan bai tsarkaka ba me zai cutar da kai don ya tafi wuta amma wanda ya zo maka yana jin tsoron Allah yana kokarin neman yadda ubangiji sa kai ku kashe gada daga bayansa Allah ya ce to bari a wada maka wannan wa'azi ne wanda ka so ya karba wanda ba ya so ya ji tahiya littafi ne wanda an kaso kan ma mai tsarki cikin takardu a hannun jakadun Allah wanda ka so ki karba wanda bai so ya tahiya to Abdullahi ibn Maktum ya kasance bayan wannan sanda duk ya zo wurin manzon Allah sai manzo Allah ya ce marhaban bima atabani fihi rabbi maraba da wanda ubangiji na yayi min fada game da shi ya kace kenan amma mu yanzu in mai girma ya shige cikin daki shige da sai a kullu kofa wanda yake annabi ya ce duk wanda Allah ya shugabantar da shi al'amarin jama'a ya shige cikin ofis ya kulle kofa to ranar lahira lokacin bukata ta zai ta kama ya to ganin Allah Allah ya ce ba dama ba lokaci kamar yadda yawa talaka nan duniya sai Allah ya mai haka na alahira kuma sanda yake da tsananin bukatar ganin Allah sai Allah ya rihe mai kowa ce ba ba lokaci eh ce mitin ya kai yayi mitin ce mitin ya kai eh ce ko a ce yana gara da wasu kamar yadda kai kai yin duniya haka za a yi maka alahira Allah ya kiyaye to addinin musulunci shine addini mai solution na komai da komai ijtima'iyyan wa siyasiyan wa iqtisadiyyan واجتماعيا وعسكريا وشرعيا ودينيا addinin musulunci shine wanda zai iya kawo solution bangaren siyasa bangaren addini bangaren shari'a bangaren tattalin arziki bangaren zaman jama'a a ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa saboda haka sai ƙasa ta zauna lafiya sai na umar radiyallahu anhu yana khalifan manzon Allah ya mallaki duniya tun daga China har abin da ya zo Saudi Arabia tun daga Saudi Arabia har abin da ya kai kogin Senegal tun daga bangehen gehen Italiya har abin da ya haɗa da babban teku na Indiya wanda ya fi kudancin Yaman duk shi a shugaba ya tura sojoji ne sun tafi ƙasar Italiya sun tafi yaƙi can ƙasar Italiya ƙasar Rome sarkin Romawa ya rubuto takarda ya aiko wani mai ya kawo masa na Umar takarda sai zo tarar da sai na Umar kwance bayan gari bakin rahi ya yi kwance ya ɗauki ƙafa guda ya aza bisa guda ya yi kwance bisa sai wa itaciya ya yi filo da ita yana bacci iska na ɗaukar ɗan gyamto ne haka tana kaɗawa masinjan sarkin romawa da ya zo sai sa ƙawa ya shuri umar da ƙawa ta ce kai bawa allah ta shi umar ya ɗaga ido ya gan shi ya ce ina shugaban ku ya ce ni ne ya ce abi ka jununun kai ma ka ci ne haka ake shugaban musulmi ya ce wallahi ana wallahi ana sayyidu wallahi ni ne shugabansu wannan sun je ya ga lalle magana umar gaskiya ce da gaske ki sai jiki ne kuma ya kama rawa ya ce usku kada su mallazi ja abek me kawo da kai sai ya miƙa mai takarda da ya miƙa ma umar takarda umar zai bada takarda ya karanta ya ce da ka min kaka karanta takarda ina so in tambaye ka kai da adda duk duniyar nan ta ɗaura ƙeya da kai ka tura sojojin ka arewa ka tura kudu ka tura yamma ka tura gabas kuma ka hito bayan gari ka zo kai kwance babu mai gadi yace to addinin mu addini ne na adalci mun ba kowa haƙƙinsa ba mai jan haushin mu ba mu jan haushin kowa don haka za mu ta inda muke so mu je mu kwanta sai ce to shugabannin mu gida suke yi dogo su haye sama tun daga ƙasa nan ƙasa har can inda suke duk matsala ne amma in windo ya motsa sai sun da saboda babu kwanci hankali ya ce to zalunci suka shi yasa suka kasa nasuwa wannan baro bai ya ce kai tsaya tukuna ba ni kalmar shahada sani addinin ku yahi addinin ku sun je musulunta sannan sai na umar ya karanta takarda ya karanta takarda ya ɗauko kashi takarda ya rubuta mai amsa ya bashi ya ce to ga wannan takarda a kai mu shugaban ku sannan ga wannan takarda ka kai ma komanda na wanda a can kasar ku yana yaƙi ka shiga cikin jama'a ta yi ji wannan shi a musulunci shi musulunci saboda haka zamani shehu usman dan godiyo ya mallaki arewa a wato are abin na afirka kamaru tana cikin yankin ƙasar shehu chadi na ciki niger na ciki a najeriya na ciki eh, kwatano na ciki abin da benin republic tana ciki sannan gini wa da ake ta gini tana ciki eh, ƙasashe waɗanda shehu ɗan godo ya mallaka har su mali suna ciki sun kai ƙasa takwas a yanzu cikin ƙasashen afirka amma abin da yake yi a kullum zai aika kasuwa a su mai kaba kaba a zo a jika kaba shehu karantarwa yake yi matan shehu karantarwa suka yi ɗiyan shehu karantarwa suka yi bayan gidan shehu karantarwa suka yi kowa malami na gidan shehu ɗan godo Eh an ka gama karatu bayan an yi sallar isha shehu ya gama wa'azi sai a zo a raba kabar nan wasu na yin maratai abinda ake ce maragaya waɗansu na yin taitai na ɗaukar kaya waɗansu na yin asubari wasu na da baibayi waɗansu kowane ba a kwantawa bacci sai an tuƙe saƙan nan an sake wannan kaba an mai da ita abinda ake bukata da mai yin ma da mai yin wundi da mai abubuwa in gari ya waye sai a ɗauka a ɗora ma bayi a kai kasuwa a sayar in an sayar a taho da kuɗi shehu na zaune bisa ka raga yana karantarwa ya kasa kuɗin nan kashi uku kashi ɗaya a koma a sau kaba kashi ɗaya a yi ce wani gida kashi ɗaya ce a kai baitul mali na taimaka ma talakawa haka shehu ya rayu har Allah ya karɓi ransa to mu a yanzu shugabanninmu wanda duka je na ƙuƙuƙu a zaɓe ne son aka yi son ya kai ya kashe naira goma ya samu naira ɗari shida ya kashe naira goma don ya samu ɗari shida naira goma a kare sai ya ɗauko ta ya rarraba ma talakawa ko ku amsa ko ku amsa to da ya hau ina jihun gwamnati yake da an buɗe zai ce to a rubuta an yi kaza an yi kaza a yi wuru a yi wuru shi kenan zai a abin nan a yi bota ta ƙarya a ce za a zo a buɗe wuri kaza an yi kaza an yi yoji in an yi guda sai a ce an yi rijiya hamsin in an gina asibiti guda a ce an yi ɗari to ka ce ƙarya ne tun da ka an da biyu ba ka da ikon ka ce ƙarya ne baka da iko in ka ce ƙarya ne ka hito kai magana sai a tura wasu ba a kama ka in siyasa aka yi amma za a tura gida a ba a kashi a ce in ka sake magana a kashe ka sai kai kwana uku baka hito ka kira likita ya ma allura ce kakka waje wato tuntuɓe na yi faɗuwa ni na je ɗiba kauce ne gona ni faɗo da sama saboda haka kai mini allurai a ta yasu bishe ce a'a kai dai ta allurai ai zan warke dan ya san kwanan wasa bai bari a ki don ya sha kashi daga gwamnati an ce kuma in yayi magana za a zo a ɗaukai a yanki kuma ya san za su iya tunda ba Allah suka sani ba ba tsoron Allah suka yi ba dole ya kama bakinsa to addinin musulunci bai yarda da wannan ba sayyidina Umar radiyallahu anhu ya hau min bari yana huruba yace ya ku jama'a don me kuke sa ma diyan ku sadaki da tsada inda tsadar sadaki daraja ne da wanda ya cancanta ya sa ma diya ne tsadar sadaki ko mata ne manzon Allah manzo Allah bai taba auren da diya ta sama da dirhami biyar ba ya za ku zo ku samu diyan ku dirhami dubu wanda ni ya ƙara wuce sadakin manzo Allah ina karɓe kuɗin nan in mayar baitul mali ina hudu ba masallaci sai wata mata ta miƙe ta ce ya Usayn na Umar kai yaya zaka tauye mana abin da Allah ya ba mu ashe ba Allah ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atatum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a fa kayfa huhu. wa qad ba ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha ashe baka ji Allah na cewa in kun kai niyyar musanye wata mata ku sake ta don ku auro wata to kar ku karbi komi gare su ba za ku karbe shi a tafuzunahu za ku karbe buhutanan don kiran ƙarya wa ilman mubina da zunubi bayyananne ba kai ba tafuzunahu ta ya za ku karbe shi wa qad abda ba'dukum ila ba'd alhali sashin kun sa da sashi wa akhadha minkum misaqan galiza sun karbi alƙawari mai kafi game da ku tace ya Umar Tun da Allah ya ambaci a bamu kinkara ashe ya halatta a bamu inda Allah ya san bai halatta ba bai ambata a bamu kinkara kuma ya ce in an bamu kan a karɓe muna ya za ka karɓe muna abin da Allah ya bamu sai na Umar yana kan mimbari bai ce ku kama ta ba sai ya ce kullun nasi afqahu min Umar duk mutane sun shi Umar gane addini shikenan shikenan ya saki sayyidina Umar radiyallahu anhu an zaɓe shi zaɓe irin na siyasa an kaɗa ƙuri'a an ce umar ake so ya zama shugaba bayan abubakar ya bada shawara ya ce bayana ina ba ku shawara ku zaɓi umar ku zaɓi umar an ka zaɓi umar umar ya shige cikin gida ya ta kuka mutane su yi dahihi suna so su yi mai murna an zaɓe shi ya shige cikin gida ya ta kuka Uzaifa tunnul Yamani ya zo ya shiga cikin gida ya samu Umar yana kuka hawa hawaye sun jike abin nan gene ne kamar yayi alwala. Ce Umar mutane sun zo su yi maka murna ka shige cikin gida kana kuka yace bari ba. Sadda ina Umar mutane tsoro na suka yi ina Umar kurum tsoro na aka ina ga yau na zama Umar Amirul Mu'minin Khalifatu Rasulullah. yau duniyar nan ni kadai nake ba mai faɗa min gaskiya wanda zai iya faɗa min gaskiya shine manzon Allah baya duniya mai gaya min gaskiya na biyu shine Abubakar baya duniya yanzu tsoro zai sa duk abin da ni ba mai ce mai in bari ba ya ce a'a ya amirin mu'minin ai manzon Allah ya mana wasiya ya ce mu wa shugabannin mu wa'azi haka in kai ba daidai ba za mu gaya maka to sai ya dan ji sanyi sanyi sai ya taso ya zo ya taka min bari da mataki na ɗaya sai ya zamne ya ce ayyuhan nasu inna ma wallitu alaikum wa laysu bi khairikum an nada ni akan ku ba don nahi ku ba fa in asabtu fa a'inuni wa in a'awashtu fa qawimun idan nayi daidai ku taimaka mini in na karkace ku mi kaddani salman al-faris yana zaune bisa takobi ne sai ya zuwa ya takobi su a ya daga takobi ya ce mu kawai muka bi haza da wannan za mu saka hanya ya amiral muminina sannan sai umar ya yi dariya yace alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati muhammadin man yuqawwimuni bi sayfihi idza awash yace na gode ma Allah wanda ya sa cikin al'umma annabi muhammadu akwai wanda ka iya tada ni da takobi ne ina karkace kaga wannan shine musulunci wannan shi an musulunci wata rana sayyidina umar radiyallahu an ya hita fatural a cikin dare ya je ya tarar da wani mutum bako ya taho daga wata ƙasa ya taho madina idan mata ta da tsohon ciki bai san kowa ba ya kama yan bukka ce ta fata ya yi zaune bakin kofar abin nan kamfan yana kuka ya ce ya akhal arab mallazi asabaka wa abkaka bi hadha al-layla ya ce ya kai wannan dan uwan larabawa me ya same ka me ya sa kuka cikin wannan dare kala da'ani ya akhi inni gharibun min hadha min hadhihi al-balad la arifu ahadan wala ya'rifuni ahad ban san kowa ba kowa bai san ne ba ga matata cikin nakuda jiran ɗaya nika yanzu ta haihu ta mutu tunda babu abinci ban da komi ban da kowa sai na umar nan take sai ya juya ya koma gida ya tarar da matarsa ta yi baccin nan na farko mai daɗi ya ce mata tashi ta tashi ya amal khair hallakin khair ya ke umar khair ga alheri ko kina bukata ta ce ma huwa ya amirul mu'minin sai ta tashe ta ya ɗauko tukunya ta kakidi ya ɗora mata ga kai ya ɗauko tukunya yanki da kayan girki ya ce riƙe mini ya shiga sito. ya mulmulo buhun gari ya goyo bisa ga bai ne ya ce mu tahi in ta karkace ce dama da hanyar dama inda don aka zo maraba hanya ya ce bina har sun kai so inda wannan ya bukka ya yadda buhun gari ya ɗauko duwatsu ya aza mata ya ɗebo itace ya ce maza kisa girki ta hura mai tukunya ta zuba ruwa ta sa gishiri ta sa abin da ake za ce to shiga tambal kima wannan mata waya, karɓar biki tana can tana kula da mata umar na nan na tuwo tana can tana kula da mata umar na nan na tuwo mata na haihuwa umar na gama tuwo wannan bawan Allah bai san kowa ya an tare da shi ba wannan bai wa Allah ba ta san ko matan wace tare da ita ba to lokacin da umar ya kawo tuwo ita ko wannan mata ta haihu an yanke tibi sai ita ummul khair ta ce ya amirul mu'minin bashir akhaka bi anna zawjatahu anjaban lahu walada ya kai sarkin mu'mine ka wa dan uwanka albishir matarsa ta haihuwa mai da namiji to daga nan ne fa shi wannan bawan Allah ya san cewa ashe khadimin sa amirul mu'minin ne ashe anguwan zoman da ke cikin ɗakin sa matar sarkin musulmi ce ya yi kuwa ya koma ta ciyaman ta lokal gamma tana zuwa gidan talaka ta yi amsa haihuwa kai ko masinja ko masinjan ciyaman ba ya yarda yawa mata wani ba ko tuwo ko masinjan ciyaman balle na gamna balle na shugaban kasa balle shugaban duniya to wannan shi an musulunci don haka in kuna son zama lahiya ku tashi tsaye duk tarzomar da za a yi wallahi a yake mu samu shari'a musulunci. Kai ya waye ba mai mai da mu cikin dare. gari ya waye ba mai mai da mu cikin dare musulunci tun da dai hakka hirrai sun ce ayi to dole yi. babu wani alhaji mai katon cikin da zai hana muna yi musulunci in Allah ya yarda kahiri ya ce yi sallah a yi shari'a kai ka ce ba yi? don ɗaya ka saba da fasikanci sai an yi ko ba kaso in ba kaso ka bar ƙasa in ba kaso ka bar ƙasa ka koma ibo ko anan bara can ne ba za a yi shari'a musulunci ba kamin ta zo in ta zo ka tsallake ka bar ƙasa mu ma ba mu da bukatar ka Allah ya kiyaye to Allah madaukin sarki ya ce kuma ga wata magana bayan wannan babu wani wato hisabin su a kanka wala ka karkati man a gafal na wanda mun ka rabkanar da zuciya ta an zikiri na daga barin ambaton mu wacce ba a hawa mu yadda son zuciyarsa wa kana amruhu furada sa ya zan da haƙƙi ya zan mai da haƙƙi ai israfan wa ifradan نعم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحد من صادقها وإن يلتمسوها بماء كان يشوي الوجوه بيس الشراب وصاء مستقرا مستقرا مرتفقا وساءت مرتفقا تو bayan haka Allah madaukin sarki ya ce wato har yau dai game da ci gaba da wannan kira tun da gaskiya ta hito hili shari'ar musulunci ita a gaskiya wa ma adaha shirkun wa zalalun wa zulmun wa zulmatun duk ba shari'ar musulunci ba shirka ne bata ne zalunci ne kuma duhu ne to Allah ya ce ma annabi wa qulil haqqu min rabbikum ku musulmi ku yi ta faɗin gaskiya wanda ta hito daga ku shine alqur'ani man sha wanda ka son gaskiya falyumin to shi ba da gaskiya da ita ta tare da shi wa man sha'a wanda kuma ya so falyakfur ya kahirta wannan tahdidu law ma'ana in ya kafirta zai gamu da Allah inna atadna lil zalimin nara lalle mu mun ji wuta ga azzalumai waɗanda suke kahirai waɗanda sun kan yarda da ayi shari'a musulunci a hada bihim suradiqu a katangin nan ta wato garu bayan garu sun kewaye su ta inda duk sun kai ai ma a hada biha wa in ya sage su bi ma'in in sun ka nemi agaji a agaza musu da ruwa to ga su sai a taimake su bi ma'in da wasu ruwa kalmuhul wanda suke kamar narkakken darma ko narkakken gaci ai ka akarin zaiti kamar wato narkakken mai ya shuwil wujuha wanda yake kashe fuska da an kara shi ga an in ka zo ka san in zaka sha ruwa sai ka gansu don kana aza bakinka kana kallon ruwa to irin kallon da haka wa ruwa sai fata fuskar ka gaba ɗaya sai ta sukuce ta wada cikin ƙwarya wannan haka haka ruwan suke Allah ya ce bi isa sharab kir da wannan abin sha masa'an murtafaka wurin hutawa su ko wurin jingina su yayi muni a ce ka mutum ya zauna gasa kujerar wuta ya jingina bisa filon ɗin wuta sannan in ya buƙaci ruwa a ɗebo mai kwanciyar ruwan da zai sha mata goshi ne ta fada ciki iyakan mugun abu cir da wannan abin da za a ba to sai gaba إن amanu wa amilu salihati inna la نضيع ajra mana أحسن عملا to kamar yadda yake wato qur'ani in yayi magana azaba sai ya komo yayi magana rahama an gama magana kahirai waɗanda suka fitulce ma shari'ar musulunci sun kai mata tuman kwano to sai aka dawo ga waɗanda su ko sun ka tsaya sun ka dage cewa sai sun ga an yi shari'a musulunci Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki na kwarai inna la nudiu ajra man ahsana amala lalle Allah ya ce mu ba za mu tozaltar da ladan dukkan wanda ya kyautata aiki bai aiki mai kyawu ba wato shine aikin musulunci na'am أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون بها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق متكئين بها على Allah ya ce ula'ika waɗannan waɗanda sun ka dage suna son a tabbatar da shari'ar musulunci a doron ƙasa lahum jannatu adani suna da aljanna ta zama wato wurin zama na dindindin wanda ba a hita ta jarimin ta mulan haru ƙoramu suna gudana ƙarƙashinsu launa ana yi musu kwalliya fiha cikin aljanna min asawira daga mundaye wato mundaye waɗanda suke masu kyawu su ne warewaru jam'u aswiratun shine taron mundaye kamar amiratun jam'u siware wato taron mundaye min zahabin su mundaye na zinariya wa yalbasuna thiyaban khudura sannan suna daura tubabi waɗanda a kore kirin danyi danyen haki min sundusin na alharini wanda yake mara kauri ai ma raqqa min ad shine abin da yake mara kauri na alharini wa yasabrak sannan da kuma alharini wanda yake mai kauri wato da kaman irin tuwahin nan da aka yi na yanzu marasa nauyi sannan da kuma shadda ta ne eh su ne masu kabri shi ne magaluza abin da yake da kabri mu na shi alhari wa bi ayatul rahman a cikin sura can cikin suratul rahman aya da ta zo can a ce bada'inuha wato cikin ya ciki wato abin nan cikin rigar da cikinta ana yi na min wato na istabrak shine zina abin alhari ne wanda yake mai kabri muttaqi'ina fiha ala al-ara'ik sannan suna masu jingina a cikin wannan aljanna akan kushin kushin irin manyan kujerin wanda in ka fada sai ka wato sai ka rasa duniya kake ko ko lahira kalu mai cikin kujera jam'u arikata wa hiya sariru bil hijla shine gado wanda adda kushin wa wato baitu shi gida ne yuzayyin wanda ake wa kwalliya bi siyabi da tuwahi wato masu kyawu wasu turi da labule mutum ya zauna ciki wato kaman abin nan kamar amarya masa wa ma dalla da wannan lada sakamako wanda za a ba su na aljanna wa hasunan murtafaka sannan wurin jin daɗin su wurin hutawar su yayi kyawu waɗancan sa'an murtafaka waɗannan ko hasunan murtafaka wato abin nan ibaki وضرب لهم وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناد وهفقناهما بنحل وجعلنا بينهما زرعا bayan mun gama wannan bayani na ‘yan wuta da ‘yan aljanna sai kuma Allah ya kawo misali gashi. Wato misalin wanda Allah ya wa ni'ima ya gode ma Allah da wannan ni'ima. da kuma wanda Allah ya wa ni'ima ya kahirce ma Allah da wannan ni'ima shine za a kawo mana misalan su yanzu guda biyu wadarib lahum masalan Allah ya ce ka sanya musu misali ga kahirai tare da mu'minai rajulaini mutane biyu wannan badalu wato badali ne wa huwa wa ma ba'dahu shi da abin da yake bayan sa tafsirul lil masal shine fassara wannan misalin da za a yi ja'alna li ahadihima jannatayn mun sanya ma ɗayan su gonaki biyu shi wanda aka kafira an ka bashi gonaki guda biyu min anabin na inabi wa hatabnahuma bi nakhl muka kewaye su da dabinnai ko ina ga tsakiya wato ga abin nan inabi kewaye da shi kuma dabinai ko ina na bainahuma zar'a sannan tsakanin dabinnan da waɗannan inabban ko tsakanin wannan gona da wannan gona muka sanya mai kuma wurin shuka hatsi wato kamar shinkafa da alkama نعم كلتا الجنتين آتت kiltar jannatai duk waɗannan gonakin guda biyu da wannan ɓangare da wancan ɓangare dukkansu a ta dukula tana ba da abincinta kowace shekara ana samun amfaninta mai yawa walam ta zulmin kuma ba ta zalunta ta ba ta tauye mai komi in buhu ɗari ɗari ya sa ya saba yi to kowace shekara ba a kasa buhu ɗari sai dai a samu ɗari da wani abu wato babu rage sai dai kayi to bayan wannan gonakin kuma ga wata ni'ima cikin gonar banda wannan duk abin da take bayarwa nahara وفجرنا خلالهما نهرا وفجرنا نهرا من كببغد قورمو ma tsakiyar gonakin kuma banda waɗannan ni'imomi kuma ga ruwa cikin gonakin in zai ɗiba ya kai gida ko zai sha ko zai yi wanka ko zai yi ban ruwa ba sai an yi rijiya ba kawai ko ina buɗe musu ɗaya aka suna gudu cikin gona ko yaushe ake buƙatar shuka za a yi ko yaushe ake buƙatar ban ruwa za a yi babu wahala duk Allah ya mai wannan ni'ima wa kana lahu wa kana lahu sumurun fa kana li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana akasar minka amana wa kana lahu samar ya zan kuma yana da ɗiyan itace ma aljanna ta yi tare da waɗannan gonakin ana ci an samarun ana ci an shi ne wato bi fata hisa'i wal mim wa bidun muhimma ko kuma kai musu don ma gaba dai ko kai don ma gabar ko kace sumarun sumrun ka ɗaure wato wasu kuna sani ka daure da biyu wa huwa jam'u samaratin shine taron ge itace ka shajaratin wa shajarin eh wa khashabatin wa khashabin wato ana yi wa badanatin ko kace badanin abin na budo ne faƙala da sahibi sai ya ce ɗan aboki ne wanda an mumini shi wannan kafiri ne mai wannan gonakin shi ko aboki ne mumini ne sai ya ce ma muminin aboki ne wa boyu hauru yana magana da shi yana alfahari wato yana mai kuri ana aksaru min kamalan ni na ka yawan dukiya wa azu da fara kuma na ka girman jama'a wato magoya baya na sun yi magoya baya ga kai kuma na ka dukiya wato yana mai kirari da alfahari da wannan abin da Allah ya bashi wada kala jannata wada kala jannata huwa huwa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abadan wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la yamrujitu ila rabbi la ajidanna khayran minhuma munqalaba dakala jannata ya shiga gona ta yi bi sahibi da shi da wannan abokin ya duhu bihi fiha yana kewaye yana zagaye da shi cikin gonar wayuri yana nuna mai asmara can itacen walam kul jannata bai ce gonaki na biyu ba iradatan wato don nihi Rauda, ga wannan hadamar gaba ɗaya wakila an ce ikitafa wato ya gamsu ya gamsar da shi bil da gona guda ko da ya shiga huwa zalimin li nafsi yana mai zaluntar kansa da kahirci bil kubri da kahirci qala sai yace ma azun ba zato an tafi da hali wannan gona za ni rasa ta za ta halaka abadan har abada kuma ba ma wannan halaka gona ba wa amma azun sa'ata qa'ima kai ban ma zaton tashin kiyama zai eh ban ma zato za a yi tashin kiyama shi wannan tashin kiyama ku dai maganganun ku ne na talakawa ka zan talaka in ta dauke mai yawa sai ya ji kamar a mutu yau duk a huta to shi a dalilin kake kuke wannan magana kai har ma in har za a yi tashin kiyama wala in rudittu ila rabbi wallahi inda za a mai da ni wurin Allah can gobe da kun kace akwai fil akhirati al akhirah ala zalika zaka kai ta kuke baki la ajidanna khairan min ma mun munqalaba to sai na samu mai alherin makoma daga waɗannan gonakin ko lahira an kace Allah zai bani abin da ya naka ya ga mai gahi ai marja ala lahu sahibu قال له صاحبه وهو يحاوره أخبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا قال له صاحبه المؤمن wannan abokinsa mumini sai ya ce mai wa huwa yuhawiru shi yana mai dan mai da jawabi wato yana bashi amsa aka farta billazi khalaqaka min turabin shi yanzu ka kahirta ne da sarkin da ya halitta ka daga turbaya la'anna adama kulika minhu don adamu shi aka kanka kuma an halice shi daga ƙasa summa min nutfatin sannan kai kuma an ka an ka hito daga digon mani summa sawaka rajula sannan Allah ya daidaita ka wa sayyaraka rajulan ya mai da kai mutum ka hito mutum ka ka gudan katu ka ka hito da wannan to in ka ka hito da shi ni kan ba mutane da kai lakin nan لكنه عذاب ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن wannan lakin na tana ɗauke da abu biyu akwai lakin na akwai ana su ne an ka damuke an ka mai da su abu guda takadirin magana lakin ana lakin ana sai dai ni kam huwallahu rabbi lalle Allah shine ubangiji na wannan wato huwa da sha'ani tafsiruhu aljumla ba'da wal ma'ana ana abu. ni kai ina cewa Allahu rabbi wato Allah shine ubangiji na wala ushriku ahada kuma ba ni hada wani daya ma'arabi tare da ubangiji na bi rabbi da ubangiji na wato babu wanda zan daidaita shi da Allah Allah shi kadai ne babu wani dai na'am walaula ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء حول ولا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا دمي إذ دخلت جنتك lokacin da ka shiga gonarka baka ce ba kulta baka ce inda ijabika biha lokacin da kake mamakin wannan gonar taka ka ce haza ma sha Allah wannan shine abin da Allah ya so la quwwata illa billah babu ƙarfi sai da ikon Allah wa fil ya zo cikin hadisi man udiya khairan wanda an ka ba alheri min ahalin ko iyali an ka baka matar kwarai au malin ko dukiya ko wani abu wanda ya kama da shi fa kula inda zalika lokacin da ka samu wannan kace masha Allah la quwwata illa billah lam yara fihi makruha ba za ka taba ganin mugun abu ga wannan abin Allah ya baka ba in eh, za ka shiga gona da ka tsoma kawanka cikin gona ka ce masha Allah illa to har abada baka ganin abinda zai musguna maka a wannan idan an ka kawo ma amarya ɗiyan mutumin kirki mutum ne kirki ɗiyan mutum kirki da lokacin da an ka ta ɗaki in za ka shiga ɗaki ka ce masha Allah la quwwata illa billah to har abada ba a ganin mugun abu ga wannan mata da ɗiyan da za ta ba in Allah ya baka wata dukiya ko wani babban shago ko wani abu na dukiya in ka faɗi wannan kalma to har abada ba za ka ga abin da ka